haka barka da sake saduwa a wannan ranar Lahadi biyu ga watan Ogis na shekarar ashirin don labarun matasa. Ni Rakiya Arimi tare da gora ta Samira Ruwafi wadda nake kira Mira Mabel. Yaya kike Mira tare da wannan huskar taki kyaskyaskin na ina ji kin huta sosai jiya Asabar. a haka ne kike gaskiya na huta sosai kuma a shirye nake in ci gaba da kasancewa tare da abokananmu ga ya mini mini kika kawo muna a yau ranar Mira haka ne da farko dai za mu saurari shawarar masana kan abinci mai gina jiki game da yawan cin nama a cikin wannan lokacin na layya. Tarihin namu na yau shine na matashi Sulaiman Muni wanda ke yin mucoyi a yamai kuma a cikin sashen wasannin motsa jiki za mu yi magana game da kwallon kafa musamman ma wanda ake kira turnuwa na babban hutu na garin Gaya. A wannan lokacin layyar kare kai daga cin naman layya yana da wahala a gare mu matasa. Ko ba haka ne ba kiki? Gaskiya ne Mira fadawa nama yana da babban sakamako na kiwon lafiya yawancin matasa ba zato ba tsammani suna tsintar kansu a likitoci. Don guje duk wata damuwa bari mu saurari wannan rahoton da Hawa Mamman ta shirya mana. Sallar layya lokaci ne da ake zakewa da yawaitar cin nama sakamakon suna da yawa. Dr. Ilisha Nasara na bada shawarwari da za I a bi Bayan wannan a sha ruwa da yawa a ci iyan itace da dama sannan a kiyaye shan ruwan zaƙi masu sanyi ƙwarai a sha shayi mai zahi ko maganin zahi bayan an ci wannan naman da Gaskiya ne kamar yadda wasu ke tunani cin dabino kaɗan na iya kare wasu halayen gurɓatar ciki duk da haka jami'in batun ciyarwar na jan hankali a kan cin naman. Mu bar aji nama a cikin lododi sannan mu nisanci cin nama mai kisi saboda wannan kisi zai iya tado ma wanda suke fama da ciwon tension ko kuma diabetes ciwon nasu sannan mu rinka cin naman nan a hankali idan so samu ma mu ci naman mai kyau cin nama da sassauci shine magani mafi karfi to kiki da fatan da ke ma zaki kiyaye wajen cin nama a dole ma mira to madalla gobe ne ranar incin kai tare da na itace haka ne mira a zahiri wasu gungun matasa daga gaya a jihar doso sun fara kamfe don sake farfado garin su a makonni kaɗan da suka gabata. Tsarin da suke da shi ne na dasa itatuwa dubu a cikin manyan hanyoyi na shiga gari. A ranar Lahadin da ta gabata ne suka gudanar da wannan aikin. Fadal Alu ya kasance tare da su a lokacin ga rahoton nasa. Gurin su shine maye tsohin itacen da aka lalata kuma su yi kokowa da malalar hamada. A cewar kakanninmu gaya ta zama yanki na ruwan sama itatuwa da dama sun ɓace muna son mu farfado da su ba don wani abu ba. ba don kanmu domin nan da ɗan lokaci gaskiya kuna ganin yadda hamada ke gusowa amma idan akwai itatuwa gaskiya hamada ba za ta samu gindin zama ba. Yara ƙanana ma sun halarci aikin domin kamawa wa'annan matasa yayinsu. Mun yi ne don su yi kishin su san da cewa ana iya yin waɗannan ayyuka saboda ci gaban gari. namu ne fa mu za mu wuce kenan matasa idan ba su yi hatara ba bai kamata su ce ba ruwansu ba kakanninmu da iyayenmu sun shuka itatuwa itace suna shekaru arba'in suna mutuwa ni na da ke magana ban san ko zan kai shekaru arba'in ba kenan wannan aiki na matasa ne Za a ci gaba da wannan fasa'ar makonni masu zuwa domin cimma manufar shuka itace dubu a cikin garin Gaya. mira kin san wannan labarin kilo 245 na cannabis mutane bakwai motoci biyu moto guda da kuma kimanin miliyan biyu da 'yan kai shine kamin ofishin murkushe fataucin haramtattun kwayoyi wanda ake kira octris ya yi. Octris ya gabatar da mambobin wannan cibiyar a gaban manema labarai a ranar Laraba. Eh kiki gaskiya ne yawan shan kwayoyi yi a cikin manyan biranen Nijar, musamman a cikin garin Balle Yara, jihar Tilabiri. Bar mu saurari bayanin shugaban majalisar ta Tagaza Abdulaziz Isufu. Shan miyagun kwayoyi ya tabbata zahiri saboda a lokacin taro a can cikin daji. Jama'a sun yi ta fada har da wukaye wanda ba shakka duka mutumin da yake cikin hayacinsa ba zai iya takawa dan uwansa wuka ba. Sai dai idan mutumin ya sha wani abu wanda ya gushe masa hankalinsa da zai sa ya kasa jin tausai. Mun sha shirya tarurruka na wayar da kawuna da kuma muhawara a radio da zagayawa a cikin fadodi domin wayar da kawunan matasa da kuma neman matasa da suka taɓa shan miyagun kwayoyi su yi shaida akan abin da ya sanya su shan kwayoyin da kuma abin da ya sa suka bari. gwada lokacin rahoton namu na musamman. Gaskiya ne kiki Sale muni ya zaɓi ƙirƙirar muciyoyi a matsayin sana'a. Ribar aikinsa da shi ne yake samu ya ci da iyalinsa. Ga rahoton da Hawa Maman ta shirya mana. Dan asalin yankin Walam, jihar Talibiri, Sale muni mai shekaru 35 a duniya, tun yana da shekaru shida ya zaɓi sana'ar ƙera muciya domin ɗaukar nauyin iyalinsa. Tun da sanyin safiya yake fita, ya tarar da abokansa a ma'aikatarsu da ke a filin Allah Ta'ala a unguwar Lazare. ne ya kawo su su da muka gani sai muka ci gaba da yi muka shiga cikin wannan haraka muna yi kaɗan kaɗan har ya kai yau sai hamdala tun bai iya ba har ya kai na iya sana'a ce mai riba don haka ne na shi a rana yana iya kera sama da muciya arba'in bai da wata damuwa wajen sayar da kayayyakinsa domin yana da lokacin zagayawa daga kasuwa zuwa kasuwa cikin gari domin samun mabukata wallahi akwai alfanu a ciki saboda muna biyan bukatunmu da na iyalanmu muna yawon talla ne muna biya kasuwa kasuwa muna ba da sari yarbawa ne muke baiwa sari sannan muna sayarwa dala arba'in dala hamsin babban dala ɗari saboda idan kana aiki kana samun biyan bukatunka to ba wanda zai raina ka. daidai faɗo rana yake dawowa cikin iyalinsa cikin farin cikin sauke nauyi a matsayinsa na uban iyali tare kuma da nazarin yaya gobe za ta kasancewa yanzu kuma sai filinmu na motsa jiki Jami'an kwallon kafa na jihar sun gabatar da gasar kwallon kafa a wannan makon a garin Gaya jihar Doso. Gasa ce wacce ke kawo gungu takwas da aka kasa su gida biyu. Bubakar Abdu shugaban kungiyar kwallon kafa na jihar ya yi da wannan yunkurin mu saurare shi. Eh, Shiri ne da ya kamata a ba kwarin gwiwa kuma a yi koyi domin a lokacin babban hutu ganin club ɗin da ke a hukumance ba su wasa musamman ma a wannan shekara ta da annobar corona ya sa ayyukan filifuta an tsaida su kwata-kwata kenan shirya irin wannan haɗuwa za ta taimakawa masu ruwa da tsaki da su haɗu da koma taka leda kuma alfanu shine na baiwa koci dandi na yin atisa da 'yan wasa kafin buɗe kakar wasa wasa mai zuwa fatana shine na kai ga super liga domin muna da kungiya biyu da suke cikin liga ta ƙasa sauran shida suna liga ta yanki A nan muka zo ƙarshen labarin matasa na yau za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da ba a layin Airtel.